Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ya tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan amuna lafiya abubuwan za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu na yanzu sun kunshi shirin nan na kokon sam sai kuma labarin duniya da dumi su daga nan kuma sai shirin nan na leka iran sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu domin sauraron dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi to yanzu sai a gya zama domin a shirin nan na ko san tare da abdullahi salihu katsina ko jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 17 ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da biyu ga watan jama'a ula na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 190 da suka gabata a rana irin ta yau wato 17 ga watan disamban shekara ta 1830 simon vileba sanannen jarumin kasashen amurka ta kudu kuma ɗan siyasa ya rasu an haifi bolivar a shekara ta 1783 a birnin caracas na kasar venezuela bayan kammala karatun sakandare a venezuela ya tafi kasar spain inda ya sami digiri a fannin shari'a simon bileba yana a kasar spain a lokacin da aka yi juyin juhali a kasar faransa don haka ya dawo gida ya fara gwagwarmaya da turawan spain waɗanda suke mamaye da yankunan amurka ta kudu na tsawon shekaru 300 bileba ya fara yankurinsa ne a shekara ta 1813 ya kuma sami nasarori akan turawan inda ya 'yantar da wasu daga cikin kasashen yankin latin amurka daga mulkin mallaka na turan spain da gaske har da kasar ta venezuela da kuma ecuador da peru sai kuma kasar bolivia wadda ya taimaka ma 'yan gwagwarmayar kasar inda bayan samun 'yancin kai a kasar aka sanya mata sunansa wato bolivia simon bolivar ya rasu a shekarar 1830 yana ɗan shekaru 47 a duniya da ƙarshen masu ware ko kun san cewa shekaru goma da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan disamban shekara ta dubu biyu da goma wani matashi dan kasar tunisia ɗan shekara ashirin da shida mai suna tarik muhammad bin buziza ya banka wa kansa wuta a gaban ofishin karamar hukumar lardin su domin nuna fushinsa a kan yadda jami'an tsaron gwamnati suka kwace kayayyakin da yake sayarwa wanda da su dogara domin ciyar da iyalansa a lokacin da wannan labari ya watsa a kasar ya jawo tarzoma a kasar ta tunisia wanda daga ƙarshe ta kawo ƙarshen mulkin shugaban kasar wato zainal abidin bin ali bayan haka wannan buran ya watsu zuwa wasu kasashen larabawa amma nan da nan kasashen turai suka kwace rigamar jagorancin buran inda suka mayar da shi batu na siyasa da kuma ɗaukar fansa akan wasu gwamnatoci da ba su dasawa da su da kuma bayar da kariya ga gwamnatocin da suke dasawa da su turawa da kuma wasu daga cikin gwamnatocin larabawa 'yan koren turawan waɗanda suka koma suna jagorantar wannan bore na larabawa sun haifar da rikici a cikin wasu ƙasashe da sunan neman demokuraɗiyya ta hanyar yin amfani da 'yan ta'adda masu tsatsauran ra'ayi da ke da'awar jihadi domin kifar da gwamnatoci waɗanda ba su ɗasawa da ƙasashen turai kamar yadda ta faru a ƙasar libya da kuma siriya inda har yanzu waɗannan ƙasashe ba su sake shaida zaman lafiya ba tun daga wancan lokaci jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. to yanzu kuma ga labarin duniya da ne mushtaba adam zan karanto labarin duniya da farko ga kanunsu iran ta kirayi amurka da ta janye sojojinta daga kasar syria a najeriya ana fargabar dawar fasa kwauri bayan buɗe iyakokin ƙasar guda hudu noman mangoro ya yanke wa mutanen wani ƙauye talauci a ƙasar sin to yanzu sai a gya zama domin a saurari cikakkun labarin iran ta kiraye amurka da ta janye sojojinta daga ƙasar syria jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya majid tahtramanci wanda ya yi bayani yadda ƙasarsa ta taimakawa gwamnati da al'ummar syria wajen fada da ayyukan ta'addanci ya yi kira ga amurka da ci janye sojojin da ta girke a cikin ƙasar ta syria taktarabanci wanda yake gabatar da jawabi a wurin taron da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya shirya dangane da halin da syria take ciki ta fuskokin tsaro da yanayin rayuwar al'ummar ƙasar ya ci gaba da cewa wajibi ne ga dukkanin duniya da ta girmama hurumin ƙasar syria da cin gashin kanta da kuma 'yancinta na siyasa har ila yau jakadan na iran a majalisar ɗinkin duniya ya ce jamhuriyar musulunci ta iran tana cikin shirin bayar da gudunmawa domin samun mafita a kan rikicin siyasar da ƙasar syria take ciki shugaban ƙasar turkiya ya bayyana takunkumin amurka a kan ƙasarsa da cewa keta hurumin turkiya ne shugaban na ƙasar turkiya rajab tayyib erdogan ya faɗa a jiya laraba cewa wannan wani irin ƙawance ne a tsakaninmu wannan matakin yana nufin keta hurumin ƙasarmu shugaban na turkiya yana nuni ne dai da ƙawancen da yake tsakanin ƙasarsa da amurka a ƙarƙashin yarjejeniyar ƙawancen tsaro ta nato amurka ta kakaba wa kasar turkiya ne takunkumi saboda sayan makaman tsaron kai daga harhare na sama wanda kirar kasar rasha ne har ila yau takunkumin na amurka ya shafi cibiyar take kunshe da kamfanonin tsaro na kasar ta turkiya da kuma shugabanta ismail demir da kuma wasu jami'an da suke a sa. Shugaba Rajab Tayyip Erdogan ya ƙara da cewa tuni Turkiya ta wuce wannan wajen na aƙaƙaba mata takunkuman da zai iya kawo cikas ga ci gabanta. To kuna ta da radio biyoci Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. An yi gargaɗi a kan yiwuwar dawowar harka fasa bayan buɗe wasu iyakokin Najeriya na ƙasa. a jiya laraba ne dai shugaban kasar ta najeriya muhammadu buhari ya sanar da sake buɗe wasu iyakokin ƙasa guda hudu nan take ministar kuɗi da tsare-tsaren ayyukan ƙasar ta najeriya zainab ahmad ce ta faɗa wa manema labaru hakan a ƙarshen taron da majalisar zartarwa ta yi sai dai ta ji da cewa babu wani sauyi a haramcin da aka yi na shigowa da shinkafa kaji da dangoginta. a gefe ɗaya ƙwararru a harkar kasuwanci da suka hada da cibiyar kasuwanci ta jihar lagos da ƙungiyar masu noman kaji da cibiyar bankunan najeriya sun yi kira ga gwamnati da su tsananta sanya idanu a kan iyakoki domin hana fasa ƙauri a cikin watan agusta na shekara ta 2019 ne dai gwamnatin tarayyar ƙasar ta rufe iyakokin ƙasa domin daƙile harkar fasa ƙauri. iyakokin da aka sanar da budewa a jiya laraba din sun hada da seme da ke kudu maso yamma da illela ta arewa maso yamma da mefun da ke kudu maso kudu sannan kuma mai gatari da ke arewa maso yamma ministar kudin ta najeriya ta kuma ce za a buɗe sauran iyakoki kafin ranar 31 ga watan disamba na wannan shekara ta 2020 da ake ciki noman mangoro ya yanke wa mutanen wani ƙauye talauci a ƙasar sin a shekara ta 2019 ne da ta gabata mazauna wani ƙauye da ke ƙasar sin suka noma mangoro a cikin eka dubu goma da hakan ya sa kudaden shiga su suka karu da dala amurka 2444.8 shugaban hukumar fada talauci a ƙauyen lonjin lianji ya bayyana cewa a tashin farko mutanen garin ba su da masaniya a kan yadda ake shuka mangoro kuma da a ce sun dogara ne da hanyar gargajiya ta yin shuke-shuke da ba su ci moriyar mangoron da suka shuka ba shi kuwa shugaban jam'iyyar gurguzu a ƙauyen li yang. ya ce bayan da aka yi namijin ƙoƙari na inganta mangwaron an sami rubanya yawan mangwaron da ake nomawa a cikin ƙauyen da aka shiga cikin watan oktoba da wannan shekara ta 2020 kuwa babu wani talaka da ya saura a cikin ƙauyen na longjing da dama daga cikin iyalan a ƙauyen sun sami ci gaba ta fuskar tattalin arziki bayan da suka shiga cikin tsarin na noman mangoro liyungui wanda a shekara ta 2014 yana cikin waɗanda aka rubuta sunayensu a matsayin talakawa yanzu ya samu sauyin yanayi saboda rungumar noman na mangoro to ƙarshen labarin duniyar kenan yanzu sai a gyara zama domin a saurari shirinmu na gaba wato muleka iran muleka iran jama'a masu saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare, masu zaɗan tarihi da ma wurare na addini, da sauran abubuwa masu jan hankali da suke a nan ƙasar Iran, da kuma irin damamakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fata masu wariya su kwanci tare da mu. kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai shiga da bayani ne game da muhimman wurare masu ɗaukar ido da jan hankali a garin Gilan wanda shi ne mahaifar shugaban ɗariƙar ƙadiriya ɗin nan mai suna Sheikh Abdulkadir Gilani wanda gari ne da ake masa lakabi da cewa garin masoya kuma yana daga cikin na gaba-gaba wajen yanayi mai daɗi kuma mai koren yanayi da ake kiransa da aljandar duniya. to yanzu shirin namu zai ci gaba inda za mu leƙa garin lahijan wato amaryar garuruwa da ke arewacin ƙasar iran garin lahijan shine birni mafi girma a gabashin lardin gilan kuma shine gari na biyar mafi yawan jama'a a ƙasar iran mutanen garin suna magana da yaren gilki lahijan gari ne mai kyau kuma kore shataf duwatsu da tsaunukan da ke wuraren an rufe su ne da wani ganyen shayi kuma za ka ji kamshin shayi ya mamaye garin baki ɗaya kana isa a lokacin tsananin zafi yana da damshi sosai ko kuma a lokacin sanyi idan iska ta kaɗa za ga dusar ƙanƙara tana sauka akwai wurare masu ɗaukar hankali na ɗabi'a da suke da ɗan tarihi masu yawa da ke garin lahijan ganin cewa ana ɗaukar garin a matsayin ɗaya daga cikin biranen yawon shakatawa sannan daga cikin wurin yawon shakatawa da ke garin lahijan din akwai tudun kabin wanda aka kammala ɓangaren shi na farko a shekara ta 1384 bayan shi a wajen shakatawa na bi'isat da wajen shakatawa na dajin mirsad da ɗakin taro na amir kalaye da kuma ƙoramar susan da ba ta da na biyu to dukkan waɗannan abubuwa da muka ambata suna daga cikin abubuwan kallo da jan hankali na ɗabi'a da ke wannan gari na lahijan garin lahijan yana da abubuwa masu yawa da ke ɗaukar hankali ga masu son tarihi kamar masallacin akbariye yana daga cikin abubuwa masu cike da tarihi a wannan gari kuma an gina shi ne a zamanin sarki fatuhu ali saboda wasu dalilai akan wannan masallacin a lokacin gina shi an tsayar da shi ana tsakiyar ginin sa wanda a halin yanzu an kasa masallacin zuwa ɓangarori biyu sabon masallaci da kuma tsohon masallaci da dama daga cikin ƙwararru sun yi amanna cewa tsarin ginin wannan masallacin yana kama da masallacin Ayasufiya da ke ƙasar Turkiyya. kabarin kashifin sultan ko kuma wajen ana tarihi na shayi yana daga cikin muhimman wuraren tarihi na yawon shakatawa da ke garin lahijan a lardin gilan na kasar iran wanda yake a layin kashif na gabas kuma an gina shi ne bisa wasiyar muhammad mirza kajar akwai wani wuri da ake kira kavallu da ke saman tudu da aka tara ganyen shayi a wajen wannan wajen adana tarihi idan ka shiga cikin ɗaya daga cikin babban zauren sa yana da hawa biyu da kuma wata hasumiya da ta kunshi takardu da shaida na marigayi kashifar sultaniya wanda mutum ne da ya yi karatu kuma yana da mukami da ake kallonsa a matsayin na farko a irinsa da ya yi suna wajen noman shayi kuma ya shahara da sunan baban shayi na ƙasar iran zama a garin lahijan garin lahijan a matsayinsa na ɗaya daga cikin gari da ya fi ci gaba kuma fi yawan jama'a yana da abubuwan more rayuwa da suka dace ga masu yawon shakatawa domin kuwa akwai otel-otel da ɗakunan saukar baƙi daban-daban domin yi wa masu ziyara hidimomi su masu saurare gan lokacin da aka ɗiyar shirin ya kawo jiki ko kuma saurare wannan a takaice kenan game da abubuwan yawon shakatawa ko kuwa abubuwa masu jan hankali domin ko abubuwa na masu jan hankali ga masu son zuwa yawon shakatawa a wannan gari ko lari na gilan musamman a garin lahijan da fatima saurare sun amfana daga waɗannan bayanai da aka ji to kuma da yake lokacin da aka ɗira shirin ya riga ya kawo jiki ya zama wajibi in jalin zamu shirin a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri amma kafin nan amma duk wanda suka kammala ko kuma suka tallafa shirin ya kammala ni da na kasance tare ku nake cewa ku zama lafiya kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyar mu domin sauraron shirye da muke watsawa a shafin mu na yanar gizo wato www.housetv1.ng ko kuma www.housetv2.ng a huta lafiya. kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shine shirinmu na ƙarshe kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi a yau shirin namu yana ɗauke da sabuwar waka da wani mawaƙin ƙasar iran ya yi mai suna rizbe ni'imatullah da fatan masu saurare su kanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin kamar yadda masu iya magana ke cewa waƙa a bakin mai ita tafi daɗi bar haɗa ku da wannan mawaki. domin jin yadda ya tsara waƙar ai saurare lafiya. دستای تو میشم توی روزایی که داره روی رد پاهات برف میشینه قسمت نبود قسمت کنی تنها یا چشمام این روزا لحظه تو میدیدی که چشمام ابری بود اون لحظه که محکوم بودم که بدم رفتی تنهایی آمو تو نمیدیدی دم رفتم وقتی که حرف آخرم را میزدم تنهایی در دنیا ما بی تو می سوزونه میری یا جای پا on your thigh madalla rusbiya ni'matullah kenan ko saurara a cikin wakar da ya gabatar mana kuma anan ne zan jalin zamun shirin da fatan kun gamsu kuma ta nishaɗantar da ku sai mai duka ya kai mu a gobe za ku ji mu ɗauke sabuwar wakar amma kafin nan ni da na kasance tare da ku a cikin shirin kishiya ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da bibiyar shirye mu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv2.ng رحمی به چشم های ای خاطرات کودکیم صف کن من بغزی شکست و حرمت آباس را شکست عاشق کنار اسکله ها ساز را شکست تا رنج ها از این غم جانگاه می کشد دریاچه او 家。 Çemli bağım kazanlı gönlüm gitme bir dayan İskilli arzum urmu gönlüm gitme bir dayan Bir gün gelir sinendeki otlar bütün söner Bir gün bulut mu arzularım Yanzu sai ga zama domin a sake jin takaitattun labarin duniya. iran ta kirayi amurka da ta janye sojojinta daga ƙasar syria a najeriya ana fargabar dawar fasa fasakwauri bayan buɗe iyakokin ƙasar guda hudu to ƙarshen shirin namu na wannan lokacin kenan da fatan kun ji daɗin dukkanin abin da kuka saurara kafin makarkare ga baki ɗaya muna yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma can da marace idan allah ya kai mu wani lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu